السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو ترى قومكم أولني آه، بقارا مكنين ko kuma sai na maimaita na rubuta kawai ke yau mai kace ba mai ne ba ne sai ke ma na rubuta idan ne ba gani ba sai ke na rubuta da ana gaddama da ne wasan ke zo ka gani to ba mai gaddama sai ke na rubuta sai na kalli ka subhanallah a yau goma daidai ga watan biyu da safa hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata ɗaya da kwana goma. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon mana dace da muwafaka na duniya da lahira don farke sunayensa. Wa alaikum a adda na goma kasan bai sai bai faɗo wurin ya ya kada da nisan kasan bai sai bai sai ba shine za'amu ba yau wa hadal manayi ayan yau na dan shi alikum wancananku kanan da ake bi annahu da halayensa idan du'i Allahu wahdahu idan aka kire Allah ke kadai ba haɗa shi da kowa ba ba haɗa shi da komai ba a farko zai ku ta da kuma ga ya za a yi ake Allah shi kare ne wa in yi sharaf bihi idan aka haɗa Allah da wani aka jingina masa wani to umenu hai lamarin su hai mun Allah hukumu lillah ko ne hukunci na ga Allah hukunci baya hannun waɗanda suke haɗa su da Allah hukunci baya hannun waliyai baya hannun annabawa baya hannun mala'iku karewa kenan balbantana waɗanda ba waɗannan ba Allah ko al'ali al-kabir نعم sai moshe da abu abokan haka mai yanzu ai da za ka kira wani ba ka kira masa shehin ba kuma ka na kafa Allah ka na kafa shehin ya za Allah shi ka dai kuma yadda a duniya yadda mutane ke ɗaukar ce to ai ya za a ce mutum shi ka ne ta zai gudanar da jama'a ai dole a samu yan gwamnati ya ra'ayi a yi aiki shi kare ko Allah ma can ba su yadda ba zai aiki shi kadai yadda ka ga misali an wani bisa da kayan sa, ko ya yi masallaci ko ya rike abinsa shi kadai za ka ji ana masa faruwa ya za a yi shi kadai mutum tsaya ya dinga juya jama'a to su kuma sun manta tsarin haka tsarin yake mutum ɗaya ke juya jama'a annabi ne ke juya jama'a ana ce annabi ya cika abubakar ci da juya da kanan duk wani wanda aka ce idan misalin wani abu ya taso babba ne za a nemo mutane Kada lokacin da aka samu rikici kan wata an fa an kuma ne suka zauna jahiliya ne suke da kan kwamitin wata wanda wata kaza ta su ta shi ta su hana mu kame ne na dindindin wannan ya mutu a wancan amma zamanin annabi tsarin musulunci abubakar na wuce umar ya duba ya da kai ya kamata wata sai da zai ga yan kwamiti su zauna majalisa su zauna ce a sai aka nemo mutanen kirki masa aka tebo muhajiruna aka tebo ansaru aka tebo alu badan sannan aka tebo wa'annan yan fatahu makka akwai fatahu aka ebo yan bayan fatahu zamanin umaru ne nan suka zauna so suka zauna suka tattauna ana gama tattaunawan kwamitin ya kai gobe idan gari ya waye ba za a ce to yanzu karfe nawa yau za a yi sallah ne kuma gani mun san lokacin mu na sallah mun san menene na sallah kan ka duba halayyar hakanan ne a dubi yadda aka dinga kafawa da annabi musa da za a yi mutum ɗaya zai dinga jiya mutane ai dole a nemi manyan da za a haɗa dinga tattaunawa amma mutum ɗaya kullum kullum ko haka ba su yadda Allah shi da daidai ba tarbiyya ce da suka ce wata sai suka kwatanta kashi da ɗan adam jara'a da suka yi ɗan adam ya suka awa gari Allah ya ma'ana ya za Allah shi kaɗai ne zai faɗa sai tura akwai wasu waɗanda dole su Ayi abu yanzu babu annabi a abu ba gidan annabi a ciki tun daga wannan a fake da annabi to daga nan sai annabi ya zai abun ba ni a ciki hmm? an ka ji mutum na fara a wasu a kan aka gama da wancan shi ga za a wayo da za a yi a ce mutum ya dinga bayan can nan eh da wani gidan zama ta kai mai dole a yi masa gida da za a ma a yi masa da yi zauna a haka ba gidan zama ya ike mai magana so yake in an gama gidan da masa yana shi shi ne baka sani ba wannan dagewa da ya sai aiwawa wani kaza sai aiwawa wani kaza ƙarya yake idan aka zauna ana ce maka ya kamata ka huta shekaru ya kamata ka ba ai wannan abubuwa sai ba wani da munafunci haka munafunci ko ka munafunci shi yake so ya huta to kai baka zauna ba sai ɗan adam ba ka gane kanki ba ko ka gane kan shi yana da wahala sai da abin da ka gane abin da ka jahil bayan yan da abin da ka gane kun da banka wani duk ya ce hunci ne shi yake so a yi masa gida yana son abin da aka tsara da na ɗebi wani abu a bashi shi ya zo idan ka fara a kanka ana ka shi nan ka gana shi lahiya lahiya shi sai nan ka Allah ka ba mu shi wannan shi ake ce masa hawa hawa hawa ko dai da na ɗauko jarafin hawa da na yi haka na yi haka malam ya aka so sallan da shi aka watsa da shi to an kana yin abubuwa mai taya ka ta yi a bace ba ko ba ta yi sanan ba ce ba Ta bugu sanan ba ce maka ba duk da an ce haka ana kakulo kaza ana kara ana kakulo kaza ana kara za a ce min dubi hatta wake-waken da aka yi nawa innal hawa huwal hawa da kai aiki Tarek Abdul Waiti hmm musu musu musu musu musu musu musu musu yanzu musu musu musu musu musu bari mu dole karatu kawai hawa hangarin hmm ba bai fiye yi malakukan mai mai dama bari gyara da yi za mu bi annahum ala subulin najati sun ɗauka suna kan tafarkin kira ne wa innama nakafa ala al-aqabi a'a wa innama nakasun bayan suka koma a akan da su da suka juya suna tsama sun kare karin addini da ke ba tsira suka yi shi ma za ka zuwa da namun da zai ga janye jikin ba saboda kama-kama, janye jiki da yana tsaman ya tsira tana jiki har masu cewa mu dai in ka mutu kwashe kayan mu za mu kiwon lemon da wasu ina raka da ta yi aka samu ne bane rayuwanka shigo su kashe ka tukuna sannan su canza wani tasu canza don kai za ka ce ba ne gano wurin da yake ma ga mafi yankin tsoron hmm? fa da ma sai da ma sai yake wallahi mu mutane ba sauran sani ba za ka kyaye da ake kuma kaka ne zai ka zuci an kai magana ka za su yadda ba ka za to ni mai zan ci ba ni shi kenan kana ta bai mara tari ina nan ma an ba kai na mutu kawai wani abu ne a nan da shi ya san yadda za a yi mun bar masa kuma ya yi dama dole na shi ne mu ce to shi na amma za mu yi kisa dole asuba za mu faɗa da wanda zai faɗa ku wanda ba zai faɗo kuma ya zama da shi ya amma eh, eh. eh. wuce ba dama su nan a kan su su ne shigo yanzu ka dubi waɗanda aka yi nufin su a faɗan badar su suka ci gaba gudanarwa duk shin da aka jefa ta ba amma ba daga gida ma aka zama aka duba kawai gashi mun zo mu tare yan kasuwa ne kwatsam diga ya giya ba daga aka tana masu kafafi cika kaga ce ba da shawara kaga wannan kamitin din nau'i nau'i ne akwai nau'in yaƙi nufin yaƙin da ban ita dole na aikin da mutanen da ɗayan hannu da kuke gani Allah ya yin alkawari da kai makai na halaku mutawaddun na gairar da ke shafi ta kololo wannan magana shi ne tsawo shi kenan na kake ce ya kake da shi ma su lalla kai da wanda Allah ya kai tsawo ta kawai mu muna tare da kai amma dai saura ma kuma ba da sha'awa amma ya miƙe ita kai kawai ai magana bakar nan ita ce kuma kafin abokar kosa ce daga ita ya ɗauko ta kwafi to goma sun shirya za su mutu ɗari umaru kansa yaya ballantana ya ɗauko ta kwafi yana da yaransa da za su su fada gudunma ba mutum kullum kalmar da kowa yara su kake masa fi garfiyau shekara ba kunan kowa shi kashi ya ba in ya tashi shi kashi ne in ma zai maka zai maka amma ba irin wanda ne ma ba wanda in yi nishi za ka ga ta kanta da mutuwa ka ne ba ne zama ba to irin su ake nema kaga abubakar na cikin su kuma na cikin su sai ce a a ba ni shawara sai an tara suka ce da mu kake dan kasan ga da mu kake tun da yarjejeniya da kai da su za su kare shi na garin mutum wannan wajen madina ne za su yi adalci a abin ba za ta a ah, tun tukun sai za ku kare ni to kuma ita zan ce ku kare ni ishe a madina a cikin in na je can yanzu mu da mu kuke yadda ga cikin su na bai miki ta bangaren yana zuwan kwaimi da ce ya rasu da lafiya wanda Allah ya fara kawai mu ne to ko ɗaya ba na farawa mu dai mu rige rige tunani ba zan mu faɗa maka abin da annabi Musa ya faɗi ba ka fi da kai da ubangijin ka ko yaki mu muna nan mu mu gaskiya ne je da cikin yaki muna daman ko muna muna gaba muna baya kaga mazan matsala uku ya sake ta jama'a na neman shawara wani mutum kaga in shugaban ku yi magana ba za ka fata magana da wancan ma'aikata taron masu hankali ne wa'anda suke horarru ga daga nan ba mu ajire bai karanta inda zai an ji wa'annan abunan ɗansu guda biyu sun yi magana bayan gama sannan sai a zaki a dai ba mu shawara da ya yi murmushi ya rasula da mu kace ɗaya ɓangare ana hira. Maganin da suka faɗi gaskiya ne. in mu ne wallahi in kace a ta wannan taiki na mu fada idan kace gari kace so za a shiga yau to wallahi muna nan dai muna rayu daman kan mun muna bukawa sai mun shiga cikin kaga anan mitin ya haru sai ga gishirin mun ci nasara aka samu wannan ittifaki kala musawa an ce masa ba shi jaki nan ne wani zai mutu nan za ku kashe wani nan za ku kashe wani nan za a yi kaza nan za a yi kaza kuma haka ta faru kaga babba wanda ya ce eh to kaga sun kaga mu fito don ya ka sai duba masallaha mu koma sai hutun za mu fito sai mu fito shige amma wannan ne muke da son haka za a yi ko da jefe jefe za mu kai labari amma tun da ba a shirya wace a a nabi ne yake kawai sai ta kanan shi ke nan kawai daga nan aka aka tafi aka ci gaba da yin abin aka ce kuma nasarar da ba a cikin gaba da wuce wala abu ne wanda ke da wani ce ba mai ba da shawara banza ba mai ba da shawara ba a bari ko kuma babu cikin mutane Allah na son sai za ka ba za a yi masu cikin kunya cikin ruwa kuma kawai abin da ke ta aka ce ba za a kace to Allah shirin ku hakuka da haka ta ce na ka koyan zamani za a shirya sai ce wannan tunda ina da martaba ai ba kamalan mustafa wannan jaman wannan ne ya halaka abubuwan ba za su yi nasara in mitin za a zauna a je a yi noma ma na zama mutai karfe kafa da shi ba ko tara ba wani tara za mu kai ba wani taba a lokacin zai to ai da sun da za a babu abun da za wannan za mu kwafe kowa ya kai ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم ان يكون هناك ان يكون هناك ان يكون هناك Assalamualaikum warahmatullahi Kelas, anggama. Saya terlalu Daga nasihannya, dama da uniform ɗin ka kai sallah. Kar ka bari mu kaya, gida, in shayi, shayi. ɗalibai haka na gani ya kame abin da dai mutum zai zo gashi da mutunci gashi ana ganin manya ne da dogon riga yana rike da kofi yana yana kuma mota ta sau ta inda masu mutunci gaba kai wanda da motar ta tafiya ya kusa ta ya tsalle abu na tafa ko shi ba zai hau ba amma sai da dogon riga zabai zabai zabai kyalin da ta za ta je kawo duk da dai ba a ba da darasi a kan haka bayan za ki shirin ba da darasi abu ma na neman ya tsaya gobe wani abu ya sake kasa ka ga mitin kuma da aka yi a badar ba irinsa aka yi a hudu ba ya bambanta na hudu to haka a kawai zuwa eh, 'yan gari da aka gama yaƙe yake zai ga bakarar fito da duka yanzu gaba daya na da runduna guda goma ko sha runduna kaza kaza runduna kaza kaza runduna kaza kaza runduna kaza kaza mai lura da wurin kaza kaza kawai ba mai tsayawa a amu ba a shawara da mu ba shi kana sai ka kama ni a da yaƙi ba ka shawara da mu ba Amma ɗaya mu a farawa ba ta ce mana komai ba amma ta an fara da suka tuke shi a dama na ya su ya riga ya ba mu umarni kan mai muku komai in kuna so ku shiga ba ku ku bari kun kama aikin ku aljanna ku ta nuna mu ne yan maka aljanna ba wata nuna ba mu ne menene cin mu kaza kaza mu ne masu aiki na kashi suka ce a mu ma ga ba ku gani ko kuma ana wasa idan ake aiki suka ce a yi tsari a yi tsari ne kuke nufi da a yi tsari

shi ne tsarin an gaji mai. bari mai karatun yau قوله تعالى أفلم يدبر القول هو إن باين الله بسوينا زريم ba? Ya بس يتضمن حبه wannan jimta da wannan tambaya ta tattaro ku aikar da su ai ya kamata su yi su inkari da su samu inkari inkari ainihin aishe da ya kamata an yi tunani da tazammanu hankahun ta'ala tadabburi hadal qawli bisa tadabburin wannan magana alladhi huwa al-qur'an al-azim li'annahum in tadabbaruhu idan suka tsaya suka yi nazarinsa yadda ita yankanta tadabburan sadiqan tadabburi a alimu annahu haqq za su gane qur'ani gaskiya ne ba sihiri ne ba ba waka ba ce ba ba bokanci ba ne ba gaskiya ne wa ba huwa bil azu wa anna ittiba'ahu wajibun Wata zai kuma ja a bihi labin? Jinsa abin da aka sare a al'adu dole ne. Gaskiya ta abin da ya a cikinsa na ta hime na muhala. Kogar da ashara ne ha galma na sai dai ne An yi isharan wannan nan. wannan ayan sai dai ba cikin wannan ayan ba ba wannan ayan kamar cikin wannan afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فاتا تدبر هيا كما تصير تدبر من القران ku duba shi da kyau ku duba ma'anoninsa da kyau ku duba tsarin larabcin ma da kyau ku duba yadda shirya lamuran walau kana man inda gairi lai inda wani wani Allah ya zo to da ka a samu sabani da yawa cikin to yi isa za ka ga shaidanu saboda a kai wannan ƙur'ani ba daga Allah yake ba shin suna sani ko ba sa sani aka ji wani na cewa wannan ayan ne da ake ayan abu ne na yin kai hau kuma ga shi ce ba sa bani kuma in yi haka zai ga yana burmushi ba kallon ka yana burmushi shin Allah yake so ya kure ko kuwa shi kake karatun ba ka cancanta kai ke so ya ka. Wa in ma addinin bai yarda da shi ba kafiri ne munafuki na gadon cetan ya tuki shi daga cikin musulunci cewar ba saɓanin nan da ake kacewa shekara kaza ba saɓani amma shi yanzu shi ya mai shi. da ko mutan da suke wannan sai ka taushe shi shi isa wanda yake irin wannan tambayan sai na taushe shi sosai na karatu ka ce ga can ya karo da nan kuma ba akwai wanda za ga wani ya yi tambaya an bi shi an ba shi amsa amma wani ma tambaya za ga dariya yake dariya yake sai dai kai baka zuwa ba kar mutum in akwai wani abu a ka wallahi malam da wani ban ma san na kirar wannan ba duk da ma dai hausa ne labarin zuciya abinda mutum yake kalle da shi za ka ganke fuskar ya bani zuciya tambayi fiska, kuma wannan haka magana yake ban tambaya ta ganewa daban kace da ta daban yake menene din ta daban yake amma wannan zai maka ita da dole sai dai ka rubuta kalar yasa wasu za su yi mamaki sa wanda ya tambaya a yake ta kasa da shi wasu kuma ya tambaya a yake ya ke ba a ki ranna ko abu da kula kai da jama'a a cikin kai kasan halin mutanen kawai da ake zaune da su wani mutum da zai shigo yanzu ba zai ce ma ga hali da wanga ba amma kai da kake tare da kayanka a cikin jama'a kana tare da kayanka da kake shi kana zaune da shi a karatu kakan hanarin shi gwargwado shi ba kawai wanda ya shigo yau ya shigo cikin jama'a sai ka gani na nuna zai zai yi gigiwa cikin ga abin da ake da kila masu ba Allah ma ya kula zai gyara don dole na yi ne abin da ya faɗi wani sai baka ba shi amsa ba da yake kai kake karatu idan ka buɗe majalisar ka ba shi amsa ni na san wannan tambayan ya tona ba zuciyarsa wani ce da za ka ji wa wani ga abin da ke nufi shi gaskiya abu ne yake min kai kai sau da kanan inda wannan ba su duba ƙur'anin ba sun duba yi da kyau ai da daga wurin wani Allah da an samu baba ne amma yanzu ba wannan ya sa bayan Allah ba masu bin wannan ba wai an so shi ne babu duk tambaya in ma kai baka sani ba wasu sun bada amfani wani wanda shi kama wannan yake tabbaye kawai yake duk wanda yake akwai sabani hali tsawo nuna masa yadda abin yake duk wanda yake tsakanin hadisi ingantacce da alkur'ani an samu saɓani ya kawo dole da masa shi ba ke sa kenan ina inda mai cewa an yi karo ya nuna masa ba ya karon ba وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على ta tadabburin qur'anin nan ne iya kamata am kala qulubin asfaluha ko kuma kullai ne maduna ne akan zuciya akan zuciya ba abu da take ba abu kai shiga ciki abu kan fita ciki ko su waɗannan zukatan su an samu wani kwaɗo ya kulle alheri bai shiga ciki kwaɗo an haramta wa alheri ya shiga shi ne alaƙulobi a ƙafa lura kowa inan zukata makullai kwaɗuna ta ba da kulle zuciya ba ta gane alheri sai dai shi an sai zama halilun makirun ke halilun makirun aboki matsiyaci ainihu ko kalmi matsiyaci عيناه تريان وقلبه يرعان idon sana na, zuciyar sana kula da ni in ya ga alheri ya roke idan ya ga kuskure ko sharri ya watsa wa duniya kai wani ya kace kai addini da Allah yake yadda yake faɗin halayen mutane da kake rauni yadda kake jin muke jin ƙwararren nan an karanta a sama haka kake jin idan aka karanta a Lagos haka ke jin ba da su aka kaukarwa ko haka maka suke ji haka Misir suke ji haka Sham suke ji haka iraki suke ji wannan magana ta tsohon ba wannan zai tabbatar maka lallai ƙwararren nan ba shiri ne na Muhammadu ba shirin Muhammadu ba zai shirye haka ba شوري محل الجم محمد ان شاء الله الله عليه وسلم على خير ان كان لي فلوك ينكو بذاك الوقت سبك دمان الله وقوله في هذه الآية الكريمة أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين ومن ذي سيدنا شيبان ko kuwa an zo musu da abun da bai zo wa iyayensu na farko ba kuma da abun da iyayensu na an zo musu da abun da iyayensu na farko da zo ci don addini bai zama ba tun adamu alaihi salatu wa wassalam an alƙurƙo biyu fa an karo ho sun busanta shi ko an arado an ho wakila am wannan ma wannan am ɗin nan a ja'ahun kan bi bi mana ba da hum mala hada bi abai ya abun da yazo musu abun da ba rai da ba su da sanai ya da iya yasu da shi kan zalika an karuhu ya fa wa al adam su ko suna wajadana hada na wa tarakut al abrad shi ita ko da burin su ta rai nai wa kala bunu abbasin رضي الله عنهما وقيل المعنى أم جاءهم أمان من العذاب ko kuwa amincin azaba amincin azaban Allah ne ta zo musu cewa su ba za a yi musu azaba ba ko kuwa shay'un lam ya'tabahum al-awwali qala abu hayyan fi tafsir hadhihi al-aya qarra'ahum Allah ne ya gargaɗe su awwalan bitarki intifa'i bil Qur'an ainihin ta yadda suka bar amfani da alƙur'ani aka gargaɗe su sun makaniya bi anna ma ja a aba abin da ya zo musu nan ya zo wa yayansu ba alawwal ai irsalur rusuli laysa bid'a ai ko manzoni ba sabo ne ba an aiko manzanni duna da kada ba suna fi kulle umma rasulun wato ya fi maka tare walam da yake isalu rusuli laisa da ba fa ko ba ne ba wala ba, kuma ba ba ko ba ne ba gari da islamu gari to wannan ba ba ko ne ba dama can akwai shi بل أرسلت الرسل للأمم قبله أن تكون منظمي والأمة كافر وعرفوا ذلك بالتواتر سنسا والنجمع بالجماعة ونجاة من آمن سنة سندة إيران وإن دسك صلى ما سكت واستئصال من كذب da tumbuke tattace wanda ya gada wanda ƙaryata wa aba'uhum isma'il An ai iyayensa isma'il ne alayhi salam wa buhu da fa ila akhir kalami. wa hadha wannan fiska min at-tafsir lahu wajhun min an sai abu dubawa wa alayhi in wannan ne kenan fal ayatu ta ainihin kan qawlihi kulma kun kuntu bi amri rusul ka faɗi masu ni fa ba ne ne farko a manzanni an yi manzanni kafina al'ayar wani hauri a misal ayati wannan man musa ta ciki qawluhu ta'ala am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun ko duk abun da ya hana masa imani ba wa'annan abubuwan ne ba abun da ya hana masa imani ba su san manzon nasu ba su san yana da gaskiya ba ko bai da gaskiya wannan su suke kyama ta san wannan ma ba hankali manzon nan ba ma mai irin tarihin sa ga lokacin da aka haife shi ga abun da ya faru a ƙasan a shekarar kamul fili ga inda abiyan da aka samu a wurin ɗaukar shi ga abin da ya faru can wajen renon shi ya zo ya zauna a cikin su har ya gina da baya ya za a bayan ya wuce arba'in fara kai karya yi wa Allah kariya wanda bai yi wa mutum kariya ba zai yi wa Allah kariya? a ji kai yana karya ka ce to ba yadda za a yi bari yi wa mutane kariya yi wa Allah kariya. mutum ne za ka yi masa kariya don ka samu abin da za ka samu wannan kuwa ba zai yi ba ibar yi wa mutane kariya ya zai wa Allah kariya ba ya yi ba ba su san shi ba sun san shi kada kaddamna aya ayati mun gaba da ayi al-muwaddaha li hadhihi da aya masu illa warware wannan aya في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى فقد labiyar. يستوحيكم عمرا من قبله هذا كبير أنا كجيت من ذات الدفعان بيان سوشو قد دفعت ما آية آية شاشبة هذا ما لا لك كم تمتن كم ذات تمتن سولك على الآية فعندنا ذلك عن إعادته هنا بالشكل